Tambaya ta talatin da ɗaya Ka ambaci su daga cikin siffofin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na halittu. Amsa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance tsaka-tsaki ne cikin mutane, ba gajere ba ne, kuma ba dogo ba ne. Kai ya kasance tsakanin haka, ya kasance fari ne da sirkin ja, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ya kasance mai kaurin gemu ne, mai yalautattun idanuwa mai yalautattun baki gashinsa mai tsananin baki ne mai faɗin kafaɗu ne mai daɗin ƙanshi ne da wani haka na kyakkyawar halittarsa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi